فباي الاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu.